sake haduwa a farfajiyar wannan makaranta kulliyatul nisa'i abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu wannan jiha ta mai albarka jihar kebbi a kuma cikin wannan kasa mai albarka najeriya idan ba manta ba satin da ya gabata gaba ɗaya mun ne da abin da ya shari daura na littafi da muka gabatar daga baya kuma aka sake daura wani littafi mai magana akan hukunce-hukuncen sallar gidi guda biyu da kuma hukuncin layya to muna rufin Allah abubuwan da malumin mu karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa ya ba mu ikon aiki da waɗannan ababen yau insha Allah wani hukumar ta ba a tun bayan sallah karama muka ci gaba da karatu wannan littafi na sahihul adabul islamiyya da muka tsaya za a gabatar da wannan karatun to za mu ci gaba inda muka tsaya a yau za mu tashi wato daidai shayi na ɗari ɗaya دليل ها شايل دليل دليل ها شايل دليل بيو دليل دليل يا ده ثمانين ده شدة كل ثمانين ده بيار دليل يا ده ثمانين nan za mu tashi insha Allah malaci adabul majlis wato na dubban zaman majalisi Allah ya raba mu da zaman majalisi to amma kuma kun san majalisi iri biyu ne akwai majalisi wanda ake yin alheri akwai majalisin da ake yin kishiyarsa to na dubban zaman mazauni shi zaman majalisi matsar ba alheri za a yi ba to Allah ya ce lahaira fi kafirin min jawabu haka ne lahaira fi kafirin min na najwahum ko min na jawabu min na la lahaira fi kafirin min na jawabu babu wani alkhairi cikin mafi yawan gana wadda mutane ke illa man amara bi sadaqatin sai cikin wanda gana nan akwai umarni da yin sadaka ne gaba au ma'arufi ko kuma umarni da kyakkyawa da halin mummuna au islahin bainan na, ko kokarin sulhuntawa tsakanin mutane masu husuma ne gaba eh to wannan yana nuna mana majalisi ko wurin zama duk inda za ka zauna babu waɗanda abubuwa kai taka tsantsan da wannan zama wannan wuri sannan muna magana mazauni na kware wanda zai zama sanadiyyar shirya al'umma idan ka zauna cikin kuma kun sani zama mazauni bai takaitu ga maza ba har da mata suna yi galibi za ka ku gidaje makwauta da makwauta an yi an haɗu wani gida an yi daba ana jira kuma haka bane akwai unguwar da nisan har majalisi akwai na zama na mata kuma kowace ta yi ɗakinsa ta so wannan wurin ƙarƙashin wata inuwa su zauna a ita hira to me alherin wannan zama wace ta bar ɗakinsa tana yawon makwamta tana ba ta iya zama ɗakin mijinta wannan ba alheri ba mace idan tana son ta samu alheri ta zauna ɗakin mijinta kawai wannan ɗabi'a da kuma ga wasu na yi a ce kullum miji ya sallamo sai dai a ce a sai makwauta a sallamo wannan ba mutuncin ki ba ki zauna ɗakin kuma karki ne yadda a mai da ɗakin ki daba wajen ya turka da an yi abu sai a ce mu haɗu gidan zainabin wani misali ko kuma ana ta haka nan ba ba haɗu gidan wancan wani eh, a yi turka to ka koyar da irin wannan ba alheri ba kana da abubuwan da sun ka ishe ka suke gabanki ina muraji a karatu ina muraji a littafin da aka yi daura ina muraji a littafin da aka yi shekarar jiya ina muraji a littafin da ake karatu yau ina har da ki ina sabuwar har da waɗannan abubuwa ya kamata su shagaltar da ke game da wani wuri ya zama shi ne mazaunin kuma galibi tsegu ne na haka da cin naman mutane da annamimanci da koya maka wata bakar ɗabi'ar da baka iya ba a koya maka a koyan da malamai ne na banza miyagun malamai wanda wajen abin da ya shahi ba na kwarai ba to sun ƙware sun iya wala wata sai ta zauna yadda ma aka marmada idanu sai an kula da shi kisa da matin shi iri iri in mace na yawon makwauta ba ta duk za su iya wannan ki zauna da shi jiki shi ne zaman lafiya to adabul majalisi na dubban zaman mazauni zaman majalisi ko yana daga cikin ladubban zaman majalisi na ɗaya ilka'u salam Ƙabilar al idan mutum ya je mazauna inda zai zauna to ya yi sallama gabanin ya zauna tilqa'u usalam ƙabilar al ya yi sallama gabanin ya zauna ladabi na biyu al haisu yanta yi bikar Majalis. ka zauna ƙarshen mazauni yanzu misali ga muna ke da ganin wanda ilan da an ka bari a kowa da an ka bar mashi ko gobe da manuwa bari ne sai da an kai. eh bai da wata ba wurin kowa na ba ba da ma matso na inda ba wurin kowa na matso matso da yanzu misali ita kuma wata ta matso na to ya haka to sama mazauri ka'ida sai na gyara da za'ayi. wanda ya turo daga baya abinda zai sun kuma karshen mazauni bai da damar ya ce ya zo majalisi ya tayar da wani shi shi zaune ba a haka na musulunci kuma yana da cikin waɗannan ladin ba kula da su aljulusu haifiyar ta yi bikal majalis zaunawa ƙarshen inda majalisi ya ƙari sai ka zauna wani yana cikin ladabin majalisi idan mutum na sai samu mazauni gaba gaba sai ya yi gaba gaba mana ya zo da wuri baka zo da wuri ba sai dai wata alwarma in za a yi ma eh in za a yi maka alwarma wannan ka sa alwarma ta an kai maka ladabi na uku shine Allah ya qima rajulan min majalisihi wa ya fihi yana daga cikin ladubban mazauni kada mutum ya tayar da wani mutum shi shi zaune. su amma a nan suna ba ku hankuri ga wasu abubuwa akwai mutanen da ba su fahimci addini yanzu da irin shekaran jiya mun ba da kati na gayyata sun zo a waɗanda shugabannin al'umma ne inda sun saba a mutunta su a girmama su duk inda za suna ba su ga an girmama su an mutunta su ba ba su koma to sai suka zo irin wannan wurin to me za a yi musu sai a buɗa musu a buɗa musu majalisi da wani an taimaka saboda biyar kuma garin kamar wata na ganin to me a umarnin to su mi sun ka bai me sun ka yi to sun yi sun zo su yi mana kara eh su yi mana kara don haka ba wai makasudin su ba da abinsu ba yanzu cikin su wurin nan da kun gani ni na san wadda ta ba mu gudunmuwa a mu usmanu bin affan kudin da in allah ya da sun kai miliyan ni na sani na cikin waɗanda a wurin da hannuna farko abin da ke tura taban dubu ɗari da ashirin lokacin muna da azuzuwa guda hudu ta ce a yi rumwa kudin nan ba su isa ba aka ta sake ƙara bana sun kai kusan dubu ɗari biyu aka yi wata doguwar baranda yan hukumar ta ba kamin a yi asusuwa wani masu sabashe sannan ta sake ba da dubu ɗari biyar aka aza wannan blok ɗin da aka ausayar ta sake haduwa da ni ta ba da waɗannan kuɗin dubu ɗari biyar duk sar ta ba da sai na kai ba 'yan kwamitin da kula da aiki sai ce ga ba su kira ta ki mata godiya ke ba malam dubu ɗari biyar kuma ga ya kawo sai da mun kai haka nan da bai allah nan so tana ba da dubu ɗari biyar biyar har so yanzu saboda allah jama'a in ba in allah ba don matar nan yau ba ta da kuɗin da za ta bai sai su tura in wulakanta ta kayan mutu? saboda allah jama'a da yasa kun ka ga mu duk wani wanda zai zage mu ko ya ɓace mu ko ya ce mana banbaɗawa ko ya ce mana mai sai bar shi da Allah saboda ni Allah ya san mu wayannan mutanen ba muna suka ba kayan su babu mai zubin malam na suka ce ita sai mai rigar da yake saye da yanzu ga kayan da nake saye da su, wajen ce ita sabba da kayan da wala da kara ko ki ce ke ke sai min wallan lalle ina da wata ɗaliba kwaya ɗaya a makarantar nan Allah ya bari ita na sani tana iya sayar shadda irin wanda na kasawa ta bani na sani amma ko ita ba ta ne ba kuma bai hana in ta ba daidai ba ita mata ba ji ba kuma bai yiwa in ce ba a abu da zo ta ce mai hey malam ya za ka ce ba a kaza bai sa in yi wannan saboda ba daidai roƙa in ka bani ina ansa amma ban zuwa gidanka in roƙe amma abin da nake so ku gano ku da ne masu tarbiyya masu ilimi da ladubba kuna da bambanci da wanda bai san wannan mutanen nan wasu wurare da son taiwa ku je yaki a zama su zauna na alwarma in baka aje masu ba su zauna misali wallahi duk da fada sarki tun ka ce wallahi ku je yi ka su zauna bai cewa su zauna ƙasa amma abin da ya samu ke hakan nan makaranta ce sannan mata hankalin ku ba irin na maza ba hankalin ku ba irin na maza ba wata na iya leka abin wani abu ta ba shi wata ba tana iya ba shi wata ba ai ta wahala to wannan abubuwa yana da kyau kula da su irin wayannan dan sun zo an ce da Allah jama'a dan ƙara ba a dan buda ibsa yafahin lahu lakum ku buɗa Allah ka buɗa ba mele layin wannan ba ce an kai ta ce wata ta zauna ba a'a a ɗan buɗa da buɗa nan ta haka ta ko ta jiya da baya ta kone a taimaka sun su zauna saboda idan su haka an bar su baya can da ce ke eh, makaranta ku ba ku da mutuntawa ko ko kun gaishe ba mu zuwa Allah ya samu gani kuma jama'a wayannan abubuwan wanda muka yi ba da kai na muka yi nassin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana wani mutum ya zo ya sallama ummu na aisha na zo na karanta hadisi kare mutumin nan na shigowa suna magana da ummu na aisha da manzon Allah game da mutumin nan bai da ke bai da halin kwai amma sai gashi ya yi sallama sai dai ummu na aisha kaga dukkan manzon Allah hankali ne ya koma da mutumin yana a kama masa wurin zama ya zauna sannan da zuwa wahai wahai kuma ga wani mutum shi sun yi hira da shi mutumin kwarai da mai halaye na kwarai amma kuma ya zo ba ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin nan nan nan da shi irin da kai da mutum ta ce mun Allah to zai sa wannan ya kwana yace wannan mutumin shi da mutum ne na farko bai da alheri ko fit idan muka yi sakaci zai muna sharri zai mana ci sai ta kiga na lallaba da shi mu gama lafiya shi ko wanga mutumin kirki ne ya fahimce mu ya san mu ya san da muke yasa ban tsaya ne mai irin wannan wawan kuma annabi ya ce ku ba mutane masauki gwargwadon matsayin ku saukar da mutane a wurin zama a wurin bacci gwargwadon matsayin da Allah ya ba to jama'a mai lainin wannan kuma mai lainin wannan wasu har yanzu ba su da larabi cikin sisi su yi ta maganganu irin wa'annan maganganun ku yi sassan da su ni ban saurara wa kowace ɗaliba na waɗa ba wallahi duk ɗaliba ba ta isa ta yi rashin kuɗin kyalita ba wala sai ji in ba ɗaliba ta don haka ki yi taka tsantsan da faɗin wata kalma mai muni wadda za ta kawo a kunne na wallahi kwayi miki tsaye na ladabta ki don haka ni ba zai yarda da wannan renin wayo ba aikin nan da muke yi babu wata manowa cikin shi ta da wani abin duniya da wallahi ba ku da abin duniya wanda za ku iya mu ba ce ku bai kamata in mun yi wasu abubuwa ba sai wani ya koma gini yana surutu Allah ya samu dace da haka wannan yana daga cikin ladabin majalisi a kula da wannan ladabi na hudu shine al-ifsahu lil qadim shine yalwantawa da budawa ga wanda ya zo majalis kun shi suna da cikin ladabin mazauni in wani ya zo sai ka fahimci irin matsayi nai da shekaru nai da matsayi nai a ce ya zauna baya bai yi ba sai tsaye wata tsakin buɗa nan ta buɗa ta hajiya da kimin nan tana jin daɗi ko ba ta jin daɗi ku ji daɗi wannan musulunci yana son wannan sannan na biyar la ya jiri su bai su ne illa bi izinin ba za ka zauna tsakanin mutum biyu suna zaune ba sai da izinin su yanzu misali a yi tsakanin malama mu da hajiya luba hajiya luba ta gamsu ta zauna kusa gawa malama mu malama mu ta gamsu ta zauna kusa gawa hajiya ba to bai dace wani ya zo ya isko su haka zaune ba sai ya ce wai nan zai zauna ba wasu mata na da irin wannan ɗabi'a faɓakalin jayimin haka ake cewa da wani arashi da wani abu ana wani hankali-hankali ana arashi ya kaki zama kusa ga wanga kira ya kaki wanda ba su sarki ana wani abu da baki ka masu Allah shirye an bakin su a yi da baki a yi da ido a yi da waye a yi da ƙafa kuma wallahi na wata walima na ga wata mata da ta iya matirci iya magana duwar na sa da ka ai surutu wallahi matar nan ta san da su da ta kai ta yi magana da ya uwata ga ni saboda ina kallon sun da su magana mai zai musu a yi magana a yi magana da idanu a faɗi a faɗi keke ki gani menene menene na ce inna lillahi in wata ta da ido za a magana ga mutum ne yake nan ta zo kyale ta duk da ita aka magana ce jama'a ba gulma ba ce wallahi gulma ce ku kuwa kuna kallon wacce an waye ba yanzu wa in mace ba ta wannan wai ba ta waye ba wallahi gulma ce Allah ya kare mu saboda haka amma yana daga cikin ladabin majalisi buɗa ma wanda ya zo daga baya kun ga ka'idar da musulunci ta ce shi iya to ina shari'a ta ce ya zauna ƙarshen majalisi to kuma sai shari'a ta ce ku kuma in kuna iyawa ko buɗa da shi yawan jama'a muna cikin wani yanayi kuma masu yi ana cikin kwanaki ko wasu na bukatar ragon layya tana su Allah ya buɗa masa ya ba ta ragon layya kawai wata na sosai musulmai ke buɗa ke ɓoci da yana ke mutu za ku shi ka tashi da kanka kan ba mutum mazarci malaman sun ce babu koli kai ka tashi ka ba shi wani amma inda matsala take kawan masallaci sauran gaba yana da kalala saɓanin nan makaranta ku fahimta to bai kamata a ce abinda ake yaso sofar samu ka kwashi kai lada ta in ka zauna ta gaba ba za a baka ka ce kai kaya hilada ciwon ga a bashi da ya kace ka sahi da nan zauna ka baka ce ni ban san lada kai zauna a baka amma irin zaman makaranta a'a ai yanzu misali ku tambaye su don Allah misali yanzu malama zainab sai ba mata ta zo wurin in ba dan ga ka'idar zaman wurin gaba. ba galibi ɗaliban ilimi ne manyan suke zaunawa inda ba na ba ai tana ya tashi ta ba mamata su zauna ko ba su tashi a ah, to abin nan da ya dan an ka ce wani bai ya tashi to a za ka yi da ma'ayyanka kaka za ka yi da mahaifiyarka wata rana na ya zo ina zaune na yi wata shahida na aza wata wata abin nan eh, katiwa haka da hilo gani sai ya fito inda nake shi na zuwa sai da tishi sai na ce zaune ya ce a ah, wani ni wani ne. ya ce a ni ba zai iya zama bisan tabarma sannan ka na bisa tabarma sannan ga katin ni in yi zaune ka kana zaune bisa shi hada ya baɗai ni ka wani abu zai iya zama in dai ba ka iya wa kai to bari in naɗe su gaba ɗai sai mu zauna nan mai magana da zama idanuna ba za su iya yadda da mu zauna da ni da kai haka abu su ɗabi'u da ni na su ne ma'ajina na da su in mutane sun gani sai sun aibanta ka mu daga cikin al'ada ba a mu duk da gona ga ana ɗaya ne duk gaba ɗaya sai ga ko ci gaba sai ya yi baya in yana sai a daɗa sai mu ɗaya ka shi wuce gaba shi wuce gaba in ka shiga gaba ko ka'idar musulunci a yi ba ya halatta ɗaya shiga gaba mahaifi ana ta yi shi mahaifi ya kamata ya shiga gaba sai a zo shi to amma shi ya zaɓa in yana tana da kai ɗafe ce wuce gaba ya kace gaba sai ya biyo ka ba ko suka iya shi al'ada shi to duk irin wannan abuwa shi ne ba matsala ba to kaga amma inda matsalar ta ci ai wani wanda abba ko ijiya bai san da haka ba sai ce ashe shi wani da bai da ladabi ya yake da wannan aboki ne na koko babu aboki ne na a ci aro ban suke shi ba haka to la bai da ladabi haka za a ce mahaifiya za ka ina fatar mu kula da irin wa'annan ababen Allah ya samu gani wa alaikum eh eh, eh. ai bai yiwa sai ki buɗa su zauna don yana yiwa ba su da ra'ayi sai ke da mai izinin malama da Allah mai kanu kirki ke yadda sai ki ɗan sai ki ɗan magana ko ga kunne ko da ishara ba mu zama da tambana shi an neman ishara ne kun gane ko shi ake nufi neman izini ko kuma yana ɗaukar ma'anar neman izini shi wanda ya zo da sai na izini da Allah malama zai na excuse me da Allah malama bakina ah, excuse me da shi ba mu zama sai su guda ke da shi ke ba duk mana haka nan ba ba dan yi ba ne. yana daga cikin ladubban majalisi la yajlisu wasal halqa kada mutum ya zauna tsakiyar halka. yanzu jama'a dauki yanzu wurin nan namu mun yi halqa me halqa da'ira kamar yadda mun kai haka to yanzu nan ya zama tsakiya don daga ƙa'idar da ya harka kun san rawar da ake in ya cika na ɗaya sai a yi na biyu in na biyu ya sai a yi na uku to shi ake magana to ba ka ko ka zauna ga tsakiyar madina a nan alaihi wasallam ya ana kamar da zafi larabi na bakwai idza qama min majalisihi idan mutum ya tsaya daga mazauni kuma sun ma'ada idan ya dawo fa huwa ahqqu bihi yayin cancanta da mazauni misali malaman kina a ce ana sallama mata waje sai ta fara ta ji mai sallama in ta dawo wurin sana na wurin sa ba wani wanda zai ce ya ce masa waje inda ake magana masallaci ne da matsala masallaci saboda matsalar masallaci kamar ran juma'a in ka ce ka kama wuri ka zauna kuma in ka dawo nan za ka zauna matsala ita ce sai ka tsallaki ruwan mutane to shi ko shari'a ta hana tsallaka wayoyin mutane sai shari'a ke to idan ka tashi in ka dawo duk inda ka samu kai hankali ka zauna jama'a mun gani na eh eh eh, eh. bai dace ba in mutum ya da ya ba wani masallaci ba ne na haɗa ba hukuncin masallaci daban hukuncin makaranta daban ita makaranta ana iya kama mazauni amma masallaci ne ba a kama mazauni amma makaranta hadda makarantun nan zauri akwai wanda tun karye goma sha biyu zai so ya aza kafa dinai shi aji da tafai ne galibi ana fara karatun karye hudu na dare ko uku to amma tun sha biyu wani zai zo ya aza kafa dinai ya aza da tafai ne yanka tukana har zama nan to da zarar an ka ce hudu ta yi za a ware karatu ko da kila lalura ta sa bai tashi ba mazaunin ne yana nan in ya tashi zauna haɗe zai wuri ita makaranta ana ya kawo mazauni amma masallaci ne ba za a kama majalisi da haka masu yin irin wannan ɗabi'a su ji tsoron Allah su bari in dai mutum ya yi wata alama da mazauni ne ya dawo tun da ƙilan aji nawa ya shiga a gaba karatun harda ko a gaba karatun hadisi ya dawo ya kamata a bambam wannan yana cikin ladabi daga cikin ladaba kuma idan wata ta zaune miki wuri in ki tawo mata magana ba da wuri na in ba ta baki ba ai akwai hukumar makaranta tun da yanzu mun karanta ta saki wani abin hukumar makaranta sai ta tsawo mataki a ce ta baki wurin shi zaune Allah ya sa mun gane a yana daga cikin ladabi na takwas la ya tanaja sunaini dunal akhar kada mutum biyu su yi ganawa kun gane ku dunal akhara ba tare da mutum guda ba kun gane abin da aka nuni idan ana zaune mazauni to sai yin zama yanzu ga zama haka eh to idan wani na son ya gana da wani kuna ku biyu sai ya nemi izinanka bai yi wa za kaɗai ke ga ya luba ga malama zainab suna magana ilan waje na suke suna magana ɗaya da tuwa sai ki koma can bakin bakin azuzuwa eh, hajiya luba ke tawarin ga laiki sai ɗaya malama zainab ce baki zuwa kowai yana da haƙƙi don ne an da haƙƙi yanzu ne magana da ke baki zuwa in ki sai ki sa ma Allah da a zo amma sai dai ta taho ta ce assalamu alaikum a alaikum salam ina wuni ina kwana lahiya da Allah malama zai na kimin uzuri in ga hajiya lubu ta ce a babu matsala hajiya lubu duk ba alaikum ba magana na suka yi ba tun da dai ka gansu tare su biyu kowa nan zaman nan da aka akwai wani dumi da wani ji ga wani ba ba ka tuwa ka kira ya wani ka ce shi sai sai in ya zama na kamar yanzu su uku na ko fahimce ni a ce yanzu su uku suke suna magana can fitowa su ke tsake ne izinin suna ta hajjali ba ina son gani ba ki cewa yanzu sai ke nemi izinin waɗanda su bi saboda daman abin da shari don yanzu matsalar yanzu hajiya da hajiya da malama zainab to wani mutane ta malama zainab ba a ce mata hajiya ko ba sai ake hajiya saboda galibi malama ta ya hajiya mu mutanen mu naka kallon wai a ce maka alhaji ya hace ma malam malam ita ma da nake ce ma hajiya luba hajiya luba abu ne wanda an saba shekara ashirin da wani abu sunan haka ya saba ba don haka sunan yarin jaya ita kuma wannan yanzu galibi baki na ya saba ce mata haka mun gane to ga ka'idar musulunci in ka isko yanzu misali zikiri ya ba ina magana da ita irin in ba ni ba ne in mun kai magana mun kai magana sai mun kai he he he kuma can mu koma magana mu koma magana ce Allah kaza a da irin kuma ta da wani karin magana da aka yi a ce Allah sarkin daɗi in ji ni in ji mai yanzu barawan takarda ko to duba kuna haka nan ba to eh <laughs> eh wai magana da aka zo a ɓata mu wacce rai wata ba buɗa ta kai don ta ɓata miki rai wato jama'a ni wallahi ba ta sanin wasu mutane na da bakar gaba ba sai shi jiya wato akwai wata mata da wani abu ya taɓa faruwa da abu ke zaman ta da ni kuma wallahi tsakani na har da Allah ni ban zalunce ta ba tsakani na da Allah a nan abinci zaman da da wani abu ya haɗa wallahi sai mun ka haɗuwa da matar nan sai da mun ka ido biyu wala haka da ta ja fuska ta da ƙari Allah ka shirya mu gaba ka kauce ba ɗan uwanka ido to a matsayina ni na namiji kun ga ita matan mutane sai ya yi masa magana ina masa magana wurin ya tagara masa sai mai shi wallahi ban ji daɗin abin ni ba wai gabar ni gabar ce ni gabar ba sai alhani ba me laifin malam assalamu alaikum in ma ba ke ce min malam ina wuni eh ko ina kwana muna da irin waɗannan duk gabar da suka yi da mu yanzu kan kuna abokan zaman ku ne sun shigo makaranta ana tare dan wani dalili ya faru sai a kama gaba da mu shi dai malam mu mun san matsaya ta ni na san inda yake shi yasa da na ga kiso kiyoshi abokan zama ta shigo makaranta ne ta kasan san da kai Allah ya kaga san da karni na kayan sabaki saboda duk wanda ka wata magana da kai wata na ta mmm wasu malam na can yake to ya za a yi kuma a ce ba ka hulɗa da mutum Allah ya samu da yana daga cikin a layata na da tunani duna al'akar kada mutum biyu su gada ba tare da ɗayar ba sannan nasara la ya ƙa'udu ko udatul mazubi alai yana daga cikin ladabin mazauni kada mutum ya yi zama irin zaman waɗanda Allah ya yi hushi da su suwaye Allah ya mashi su su yahudawa to kai da kai zama irin zaman su sannan idan sharaba a aɗa man an yabe ne idan mutum zai sha abin sha ya sha to in zai bayar ya bayar da shi ga wanda a dama yanzu misali jama'a har yanzu da bari ta buga misali malama zainab yanzu da malama zainab da malama sakina ba gidansu guda ba gidansu guda ko masha Allah in wani ma gari azaka yan uwa ne kuma haka ba to sai a ce ga wani abin sha an ba malama zina ta sha abin nan to ba ta ba malama su kina ka'ida mai surunci sai dai ta mika shi gawa wa a damanta eh malama lu hajiya lu ko sai shi ta ba musulunci shi ya ka'ida musulunci idan ko da ko wanda yake hagunka ya yi ka shekaru wani karamin yawo sai dai haɗawa wanda a dama sannan na goma sha dai haka ne ftr jalisus salih ana so mutum ya zaɓi mazauni mai kyau mazaunin mutanen kwarai kada a dinga ganin ka mazaunin mutanen banza yadda da ana buɗaka ce wai ina za mu ganin malam sai a ce a in ki bi hanyar na ina yadda a karta nan ko inda aka ji don nan wallahi kina su malam wurin nan zaune su malam ko ya samu matsala mazaunin mutanen banza a ce kai nan ne mazauninka a musulunci baya son haka ladabi na sha biyu istihbabu layi. mustahabbancin yin zikirin Allah salatu wassalamu da sallama da salati ala rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil majalisi a cikin mazauni walau maratan ko da su duk wani mazauni da kike ke zauna kuma mazaunin mutanen kare to ki kokari ko su ɗaya da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kada ki zauna mazaunin na miki ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu sannan na goma sha nawa na sha uku zikiru khitamul majlis wato zikirin da za a kammala zaman mazauni da shi abinda muke kira kafaratul majlis eh, jama'a abubuwan nan guda sha uku su da abata da za mu tattauna insha Allah na ɗaya idan ba a manta ba shi ne muka ce ilka salam qabla al-julus yin sallama gabanin ka zaune imam tirmidhi ya rawaito hadisi wa hassanahu an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala annabi rahama ila da amince Allah tabbata a gare shi ya ce idan ta ahadukum ila majlisi idan ɗayan ku ya kure zuwa ga wani mazauni ma'ana idan ɗayan ku ya shiga wani majalisi to fa sallim ya muku sallama fa in badalahu an yajlisa in ya bayyana gare shi yana son ya zauna majalisin fal yajlis sai ya zauna thumma idza qama sannan kuma idan ya miƙe zai bar majalisin fal yusallim sai ya mutu sallama fal ya'ti al-ula haka ne falaifat al-ula a ahaqqu min al-akhirah sallama ta farko ba ta yi sallama karshe cancanta ba duk matsayin su guda duk darajarsu su guda duk faralar guda Allah ya sa guda na biyu mata ce su haifu yanta hibikan majalis zama ƙarshen inda zama ya kai ƙarshe ka zauna ce ma musulmi da yaro hadisi wanda ya ce hadisan nan hadisi ne hasan sahihun kuma gari. daga jabir ibn samura Allah ya kara masa yadda yake cewa wato kunna idza atayna nabi ya sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan mun ce wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi ne jalasa ahaduna haythu yantai dayan mu na zaunawa karshen mazauni na yake zauna kun ga sahabbai suna ba da labarin ƙa'idan mazaunin majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam na uku muka ce Allah ya fi rajulan min yi wa yajlis kada mutum ya tare da wani na mutum daga mazauni ne shi shi zauna ya zo cikin sahihul buhari da muslim daga ibnu umar yake cewa na hannabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam yi hali an yi qimar rajul akha mutum ya tayar da dan uwansa min maq'adihi daga mazauni ne wa yajlisa fihi shi ne ce ya zauna annabi ya hali sama kun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hali in mutu ya karin tsaye aka ce annabi ya hana ce a ah, hmm, yan kayan annabi ko me dai annabi ya hana annabi ya hana to mutum ya halaka Allah ya kare na hudu al’ifsahu ifsahu lil budawa ga wanda ya zo in wani ya zo majalisi ya isko ana zaune to a musulunci ya halatta a buɗa da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wa'anda suka yi imani ƙila qila lakum tafassahu fil majalisi yi haka ne idan aka ce da ku ku buɗa a cikin mazauni haka ne fassahu yafsahillahu lakum ku buɗa sai Allah shi buɗa mu lahar jama'a matsin da kuma ga mun shiga miyagun halayen da kudin da ka sai maka mudin shekawa talatin yau ba su sai maka ishirin ɗaya eh? ba ku ma goma ba allahun su ba Allah ko yanzu mun tanta da kuɗan mu wallahi Allah mun tanta da kuɗan mu Allah Allah ka sassauta mu mun ci mana Allah Allah ga muna kuka gare ka Allah ka sassauta mu Allah suka kawo mu da da wawayen mu kai Allah ga mu ba mu ji ba mu gani ba ya Allah ka tausaya mana ka mana kai Allah mun tubal wa yomu Allah Allah ga mu gare ka Allah ka tausaya mana jama'a ku duba da da dubun ka 25 sai kai layya bana dole ga wani aka fitowa 25 yau 40 ne ku je kara ku gani jiya ga raguna nan birjin babu kuɗin sayi kuma ga tsada da abincin ku saurara abin mudun kowa da nawa muka sayi rai naira arba'in yau nawa ne tamanin ya ninka to ɗari ma harawa wadda da za ka sayi da naira ɗari yanzu ɗari uku ba ta kudu ba jama'a yau ciyo ya zama da dura. shi jama'a mutum na sayan dabba yanzu ko riba bai ci bai saki wala shi ya kawo tsadar dabbobi sannan garko manta dabbobin da su ake sai ana kai rijiyar da daga nijar ake ɗebo mana raguna a kawo mana yanzu kuma daga muna ake ɗiba raguna ana kai mana nijar kun ga dole dabbobi su tsari amma jama'a ku saurara cikin kira ake washi a daure akwai a daure ko ce na a ce a ba ce ni ka gana kun gana? billahi la ilaha huwa in nika ina da mazauɗar baki ban da abin da zallayya wallahi ina tambar shi ne layya saboda muhimmancin da yake da shi inda akwai mazauta amma in babu mazauta jama'a to ai hakuri amma ya akwai mazauta don ji da ma Allah ku daure ku yi layya Allah ya kare shi shi ne yake cewa me ya gaba ku haɗa min wai za ki na lakum wai za nan shi zu ban shi zu idan an neme ku da cewa ku tashi daga mazauni saboda wani dalili eh na lalura shi ma ku sai maka kai haka ban shi sai mai gaba ya fa'illa wallazina amanu minku Allah yana daga darajar masu imanin cikinku wallazina usul ilma daraja da waɗannan da Allah ya ba daraja wallahu bima ta'maluna khabirun Allah baka ne ga abin da kuke aikata kun ga wannan ayar tana nuna mana karara Allah yana daga darajar masu imani wai da imani wallahi duk abin da ka samu duniya in karfa imani ka ya sa duk matsayin da haka ne ga wasu inda da imani ba ne ya ci amma in Allah ya azurta ki da imani na kwari imani na gaskiya ki gode ma Allah ko me ke rasa ba matsala ba ce na biyar la ya jini su bai na sunayin illa bi izini kada mutum ya zauna tsakanin mutum biyu sai da izini imam musulmi ziyaro ya hadisi wa hassanahu an abdullahi bin ham radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi ce la yahilu li rajulin baya halatta ga wani mutum an yi farrika bai na sunayin ya raba tsakanin mutum biyu illa bi izini na sai da izini kana saka gana da wani sai da izini wannan ka nemi izini wancan da Allah yana son in gana da ki da Allah ki ba ni dama in gana da wanki ke ma wasu biya hankuri in gana da ki ce babu matsala to shi kenan an gane ku warawa abu dawuda bi lafzin imam abu dawuda ya rawaita hadisi da lafzin cewa la bai bayna rajulaini kada mutum ya zauna tsakanin mutum biyu illa bi iznihima sai da izini na shirda la ya jilisu wasu halkafi kada mutum ya zauna tsakiya halka kunda ta abinda a halka ko da'ira rawar tirmizi wa hassanahu an abi mijilazin daga wani da ake kira abu mijilaz an da rajulan kada wasu halkatin wani mutum ya zauna tsakiya halka faƙala sai dai faƙala huzaifatu sai ya ce mal'ulun wanga mutum da ya zauna tsakiyar halka ɗayababben albarka ne ala risali muhammadin a bisa ga harshen annabi muhammad ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebe mu wanga mutum albarka a koko cewa yi la'anallahu ala lisani muhammadin Allah ya ɗebe mai albarka ta harshen annabi Muhammadu wani na man ka'ada wasal halakati wanda ya zauna tsakiyar da'ira Allah ya ɗebe mai albarka na bakwai idza qama min majlisihi thumma ada ilai in mutum ya taya daga mazauni ya dawo huwa haqqu bi imamu tirmidhi ya Imam muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qala annabi ya ce idza qama ahadukum min majlisihi idan ɗayan ku ya taya daga mazauni ne thumma raja'a ilai ya sake dawowa fa huwa haqqu bihi shi ya cancanta da wannan mazauni an gane wato matsalar ku ta mata matsala ce ta wahala wata matsalar ta da ba da ke take da matsala a bakiyar zamanta to ya a bakiyar zamanta ita a yayyan yan wahala ku bai wannan wahala wai adawa adawa hadda adatan adawa a kai adatan biyayya da zaran ƙaunarki suna kishantaka da wata to sai ki kama wata ka abu kamar dai iblis na takwas la ya tana jasnaini duna kada mutum biyu su gana ba tare da ɗaya ba ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kuntum salasatun haka ne idza kuntum salasatan haka ne idan kun kasance ku uku fala yatanajas mayani fala yatanajas nani kada mutum bi su gana dunal akhari ba tare da daya ba hatta tahtaliqu bin nas sai kun cuɗanya da mutane min ajali an yi huzina saboda gana wannan tana bata wannan rai kuna ku biyu eh kuna so ku gana to ko eh, wani na sai gana da guda a ku bari sai ku haɗu da wasu mutane to da haɗu da mutane da yawa shikenan ba sai a ce sai an nemi izini ba yanzu wa alaikum eh eh eh eh daɗin zaman hmm. bai halatta bai cuta ce wai abin da wani ke tambaya wata tabi'a da mata sun kame shi ta kamar Allah ya ce a in mata biyu namiji aure mata biyu ana babu shawar su da su amma da ta uku ta kawo sai a haɗe masu kai wani lokaci ya danganta haukata na faɗa muku harkar haukata wani lokaci ita karama in ta zo ga sa'o sai babba ta jayo ta ta sa ta gaji sai su zauna lafiya eh sai wadda ta biyu ita a ta kenan sai a haɗe mata kai galibi haka aka shi kai wani na ga gidajen da ba a haka ba na ga gidan da inda an ka samu haɗin kai tsakanin ta uku da ta biyu sun ka haɗa kansu ita ko ɗaya uwar gidan ita sun ta haɗe maka ana samun haka eh. to wasu abubuwa dai na ba addini ba ne addini ku zauna lahiya wa kuwa ba shi kura ta ba da kura to sai ne a zauna lahiya Allah ya samu gani na tara la ya ka'udu ƙo'adatul maghdubi alai kada mutum ya yi zama irin zaman waɗanda Allah ke rushe da su rawa abu dawud da gairi bi sanadin sahihin an sharid bin suwaidin radiyallahu anhu qala yace marra bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya wuce ta inda nake wa ana jalisun hakaza ni ko na zauna kamar haka wa qad wada'at yadi al-yusra na aza hannuna na hagu halfa zahari wato bayana kuna gani ya aza hannu ne bayan shi haka ya yi dahe wata ka'atu ala aliyati haka ne na dogara alal aliyati wato abin nan ala aliyati a akan wato mazaunin hannuna akwai mai mana tsaye hannuna akwai mai gwada mana ɗan misali da abin da mutu ce ba da haiku a yi zaune da ya haka wani nau'in zama ne wanda bai da kyau muna yara mu uwa ba su karatu ba amma sai suke muna kai ba a zahi zama yan wutan to ba gaskiya na ba da yarda da ciki duk ana yi muna haka tun wannan lokaci an gane faƙala sai annabi ya ce a taka odo ƙa'idatar da alaiki za ka dinga zama irin zaman waɗanda Allah ka wuce da su akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane hausawa suna yi mun tara da kowa yana ba mu tarbiyyar ba su da kyau ya haka na a aza hannu ga kai Ka yi haka ka aza a ce kai na baka ɗabi'a kawai nan da ɗabi'a eh da da tagumi ne zan ɗaka ya haka duk an nema waɗa amma wannan wadu bai da laifi taguni bai da wani laifi don ka zauna ka yi taguni alama ta daga nuna akwai damuwa da ka idan ana iya taimaka ma a taimake ka a yayi na damuwa eh a taimake ka kazalika in mutum ya so ya yi zaune ya aza wanga hannu bisa wanga ya yi haka shi ma ba wai wani abu na wanda Allah hana kuma zuwa hana ba amma alama ta daga nuna tana cikin damuwa a taimake ka a raba ka da ita to shi yasa shi malam ba shi da ya ta ta ga ga zama ga da bari ba wai Allah hana ba saboda zamana da ɗan kana yi ne wasu miyagun tunanuka na iya shigo maka sai ce ka bashi Allah ya samu gani na goma iza shariba a ada man an yamini idan mutum zai sha abin sha to in zai bayarwa ya ba da shi ga wanda yake gamansa وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها دقى أنس بن مالك رضي الله عنه الله شهد عيسى أنها هلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسي وترانا أنبع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنت عن أنس أنها هلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم to wata mata kenan ko daga ana da yake lalle wata mata ko da rasulullah sallallahu alaihi wasallama shatun dajinin wata mata ta tatsu wata akuya turkakka ta gida wadda an ka turke ta gida ana kiyonta in ga tana da madara sai wata mata ta tatso wahiyar fi dare anasin bin malik ita wannan matar tana zaune ne gidan anas malik wakiba labnu ha bi ma'in sai ya zamana nonon wannan dabbar ya garwaya da ruwan rijiya min bi'irin lati fi dare anas ya garwaya da nonon ya garwaya da wato rijiyar gidan anas fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqadaha sai aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koji na wannan madara fa shariba sai manzo Allah fa shariba minhu ya sha wannan madara din hatta iza naza alqada min fi sai da ya cire wannan koren daga baki ne wa ala yasarihi abubakarin a hagun manzan Allah sai na abubakar yana zaune wa an shi a arabiyyun damar shi akwai wani balarabi wasu sun ce wato Halid bin Walid ne wasu ce a ba Halid bin Walid bane shi dai wani dai mutumin karkara ne yake zaune ke ga darajar sayyidina Abubakar ba za ka iya kwatanta ta da darajar wannan bawa Allah wannan mutum ne mai darajar ɗin na abubakar kowa ya san alaƙar sada annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam faƙala umar sai sai na umar ya ce wa khafa an yi a arabi sai na umar na jin tsoron kan manzan allah ya ba wannan balarabin duk da kasancewar shi a damansa amma yana jin tsoro ya ba wannan balarabe ya hana masa ibn abubakar sai dai sai sai sai na umar ya ce ati ababakar ya rasu rasulullah indaka wai dan kira manzo Allah Ya ce ya manzo Allah ba sai sayyidina abubakar kohen wannan nonon da ka sha ga hidan kusa gare ka wato tuna mai na aiki yana sai nuna yana sai tuna manzo Allah in ma har an mantuwa na ya shigo shi to ya tuna mai kuna ji ko fa dahu al-arabiyya sai san Allah ya kiba sai da Abubakar ya ba wannan balarabin allazi ala yaminihi wanda yake damansa sun makala sai ce fal aiman shi wannan shi ba na damansa sannan na damansa in an gama da dama sannan a ba hau Ina ku duba Ashe kun ga yana da kyau yanzu da Allah ta sa a kawo wani abin rabo wurin sai in fara ba na dama sai abin nan ya kare ai za a yi ta ma, za a yi ta magana eh Allah ya samu gani da haka ka'idar musulunci ku ji ka'idar musulunci ba cewa an kai zuni sale ya aka bani abin rabo ba misali an ba malama zainab wance wadda an da mata hajiya luba ko to ya akwai wata kusa ga hajiya luba in ta ba hajiya luba ta sake bata sai sun kare can sannan ta juyo ta fara ba hagu zuwa kai an gane Allah ya taimake ladabi na goma sha ɗai ɗaktiyarun jalisu salih mutum ya zaɓi mazauni mai kyau mazaunin ƙwarai mutum ya zaɓi abokin zama mai kyau wato jama'a ku ji da kyau ba kowa ya kamata ya za abokin ka ba shi na cikin abin da kan harshe ba kowace ce don mutum na taimaki kawa akawa kaza kaza masoyiya menene wala duk da sai kike masoyiya ne la kun ganin ya ta ta muku haliga ina ji ai a ce ni kuri garan wane ne jin kai waye wallahi ba kowa zai yadda zama aboki na amma mai hulɗa ina kwana lafiya ne ya gida lafiya ne ya kake lafiya ne shekaran jiya an ce ko yi kaza ko yi kaza ko yi kaza sai ɗari shi ruwa in kyale nesa ba abokin hira ta hakan ba abokin hira ta hakan saboda jiran ɗaya haka yan waɗe kaza ka ɗauka ka sai ka ce kaza to ba zan yi da hira da kai so da yawa abubuwa su taso a neme ni in ci saboda ba abokin magana ta hakan amma in zauna da abokin magana ta wanda ya cancanta bai da matsala sai in yi magana da shi to amma kuma ka matsalar ku kowa abokin ku kowa kawance ce shi yasa za a ga wata suka ce ni dai wata na fahimci dai kira sa shi ne sanatin sun wance to saboda haka ni na bar miki wance to to sai yanzu alaƙa ta da malam Sulaiman alaka ta da malam Adam yanzu malam Adam na so a ce ko ko malam Sulaiman ya ce tun da asalin alaƙa ta da malam adamu malam sulim shi a sanadiyya shi ya sanadiyya shi ya haɗa da shi to sai ɗaya yanzu misali to ai ina jin ƙilan kana gani na tare da malam adamu so goma baka ganin tare da malam suleiman so guda to kawai sai dai malam suleiman ce shi dai ya gane dai malam adamu ya yi nasir dina saboda haka ya bar malam adamu ne ba ɗaya ba ne wanda wurin aiki mu guda in yanzu sha biyu sai mun haɗi sai shidda in an tashi an yi mai an yi mai shi ko wancan yana da ayyuka dai da yake nashi na gaba ne shi sai a ce shi ke nan yanzu ayi salati to ba kuma ta ne yasa da irin wannan ɗabi'a to ba ɗabi'a kwarai ba ce Allah ya samu gadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sahihul buhari da muslim daga abu musa ash'ari annan nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innama masalul jalis as-salih lalle abinda an misalin mazauni na kwarai wal jalis su'i da mummunan mazauni ka hamilul miski kawai misalin abu tace da mai sai da turaren almiski wa nafikhul kiri da yin abu da mai zuga zugi a makera ke ga hamilul miski wanda ke abu da mai sai da turaren almiski ɗayan biyu eh ko kuma ɗayan uku in ma an yi uziyarka ko dai ɗan ɗiga ma turaren wa in ma an tafta minu ko ka sai turaren gare wa in ma an tafi da minu ori an tsaye ba ko ka ji wani ƙamshi mai daɗi yana hitowa daga gare shi ribar gade uku bayyuwa a ce baka ko guda ba in kai mi abu ta da wa mai sai da turaren almiski kamar a ce abu ta da mutumin kwarai eh wani abu kiri in kai abu ta da mai zuga zugi makera in ma an yi hurika su ya baka ɗaya da biyu ko dai ko kone masu wani wai ma ta ji da min huriha na kabisa ko a dinga jin wani karni mai soyi ta tare da kai to me yake so a nuna abu ta da mugunyan mace duk zaman ki ta kwarai sai ya ja miki matsala yanzu akwai matan da ake zargin su da fasikanci a garin nan ba su fasikanci amma saboda ana ganin su da abokai fasikai sai ake fasikai da to don mi ba za ki raba soyayyaki ta ta zama abin keke ba iya dai kawai wata lalura in ta samu a cikin ta za ta aure ko za a yi wani abu na lalurar ta an ta to ana yara an tashi aji guda an tashi kaza ki tahi ki yi murna ki dan yi nital ki tsaye ki ga da an ganki gidan sai a ce Allahu akbar to wa wacce ai mu muna da abokai waɗanda mun ka suna yara ko da yawa sukan zo inda muke amma mutum bai iya zama tare da ku yanzu duk wanda yake zai zauna inda nake sai ya jawo mai jira da su zauna in ku akwai wani abokina na taɓa ku labari wata rana daga birnin kebe ya kwaso ce zai kawo ziyara kwana biyu da shi kai na yi murna to sai ya ta waye kamar irin haka da ne ta haifa makaranta mutum na mai son sa ƙananan kaya nake mai to amma kuma inda zana wurin mata aure ne bai za su ce kasa sa kayan sai ce kuma na ce awo na ce kana da kauta da ko kafa ya dawa kauta ne ne to ya zauna mun ka zauna an ka zauna awa ɗaya ya tuyo abu ya yi haka ya ce ya eh, akwai awa guda yanzu ya ce mutu zan ɗanta in dawo ya tace ya na wajen hilo suka ya yi yawo su ya yi yawo su ya dawo lura ɗaya ba kai ba ya zauna sai na haka na siminti suna ta yara mun ka zaune an ka tashi da sai mun ka tashi kuma tare ji sai wancan makaranta muna zuwa na kawo ku jiran ce zaune ya ka so a kawo ma ya ce ina son martina ina son kaza na ce duk a kawo a kawo yar sun ka ta wanga da kara kaza wanga da kaza aka yi yi, ga mu a za a kai tunala ya ce to gajiya da kilaya ya ce gaskiya kuma sai na ce ya ce ah, ba ma lokacin da ke na kai za a gana daga kwaye gida na ce za mu jira ka kwantar da hankalinka za mu tattauna ya ce to zuwa yaushe na ce ɗan jira sai zuwa aji la'asar sai shidda sai kuma ya ga ga wasu yara kuma na ce ba su iya karatu su ko su zauna an gama an kai mangarwa na ce yanzu karatu za mu yi masallaci kan ya ce me na ce karatu mu je masallaci kan mun ka je mun ka da ka da dawowa nan ya ce to mun ka ɗan zana ce to kuma ka da shiga ta gida da tara kayi zuwa tara da rabi hankali na gaba kuma ya koma gida ba ka yanzu za mu rabu ne in je inda iyali su kuma da zan ce a kuma malam ya haƙuri zan kuma cikin daren nan ya nemi to Allah ya haƙuri su za ka iya kan to abinda ba ku iya ba bai yiwa abokin abokin kitan zo inda kike wuri da yake da kisa bai shagartar da shi wace zo a eh, to ina wuri da Allah to Allah ya sa ko lokacin gada ke zo lokacin sallar da hafi ta ta dan jira daga Allah ya zama kina gaba su ke dago har da ce kuma da mun kusan irin wannan lokaci nake baraji a haizo na biyu da aka lokaci ya sai tana ta yi tafi a kuma ta yi ta mana Allah ya sa mu gani ya a saurara ina so mu isuwa gaba dai wannan da yana nuna mana to tun warko ka da abincin kwarai amma yanzu da Allah misali a hajiya da ji sai ta je ta kai mu hajiya ruba ziyara gidanta ko da ta hajiya ruba na karatu ce masha Allah ni ma akwai yanzu da na ki duba min kayan da kalmaki za su yi awa uku zaune ba matsala saboda abu ta ta dace wanda ba halin guda ba zai iya ta da kai sannan na goma sha biyu babu zikirin lahi mustahabbancin yin zikirin Allah Wasalatu Wasalam da yin salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama fi majalisa a cikin majalisi walau marratan ko da so ɗaya ne imam muslim da yarwato hadisi وقال حسن سيئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أشي ما جلس قوم مجلسا متى نبسط زمان ونمزوني با لم يذكر الله فيه ba su yi zikirin Allah cikin wannan wurin ba mai yusallu ala nabiyihim ba su yi salati ga annabin su ba illa kana alaihim tirasun sai wannan zama ya zame musu hasara da cizon dan yatsa fa in sha'a in Allah ya ga dama azabahu ya musu azaba wa in sha'a in ya ga dama gafara lahu ya musu gafara na goma sha uku na ƙarshe zikiru hitamin majalis zikirin da za a yi domin rufe mazauni abinda muke kira kafaratul majalis imam tirmidhi ya rawaita hadisi wa hasan yace shi wannan hadisi wato hadisi ne hasan sahihul gharib an abi hurairah radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man jalasa fi majlisin duk wanda ya zauna wani mazauni fa kasura fihi lagatuhu kurakurai ne suka yawaita fa qala qabla an yaquma min majlisihi sai karanta wannan addu'ar gabani ya kai daga mazauni ne zarika wannan yace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika mutum ba zai wannan ba illa gufira lahu ma kana fi majlisi zalika face an gawarta mishi zunubansa wanda ya aikata wannan mazaunin matsar babu haƙƙin wani haƙƙin Allah ɗaya wasu malamai suka ce kai ko da haƙƙin wani ko ka yi gulmar wani ka ci naman wani ka yi annan mimanci Allah na yare maka wasu ka ce a'a Allah na yare na shi haƙƙi amma haƙƙin wani Allah baya yayi saboda mai ya'yan uwa a nan za mu dakata a nan nake so in ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh